da ya ba mu dama muka dawo domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin da ke karantar da mu yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah tun daga kabara har zuwa sallamewa littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani idan ba manta ba darasi na farko mun tsaya ni didi inda yake bayani game da yadda ya tsara wannan littafin ya yi sama ya yi ƙasa kina ya wani wanda ke matsayin matani kuma ya bayani yadda matani zai kasancewa to sai wanda ke zama matsayin sharhinsa sa wanda shi kuma shine zai bayani a yau inda yake cewa amma sharhul akhar fa huwa ka sharhi lima qabla wannan kashi na biyu to shi kuma zai zama kamar sharhi ne ga wancan wanda muka bayani a satin da ya gabata kharrajtu fihi al-ahadisa na fitar da hadisan da ke cikin sa al-warida fi shitr al-a'la wanda yazo bisa ga wancan shidara ta sama mustaqsiyan alfazahu wa turuqahu ina ƙoƙarin kaiwa matuƙa a wajen bincike da tantance lafuzan sa wa turkahu da ɗari hanyoyin wannan hanyar ma'al kalami ala asanidiha kuma tare da bayani game da isnadin wa'annan hadisan wa shawahidaha da kuma shawahid ɗinsu ta'adilan wa tajrihan ko dai ingantawa ko kuma raunanawa zai bayani game da yadda hadisan suke matsayinsu duka ko ni sai na kawo bisa ga ka'idodi na malaman hadisi wa tashihan wa tad'ifan wani lokaci inganta wani lokaci eh, raunanawa wato da'ifantarwa wa hasba ma taqtadihi ulumul hadis gurgudun dai yadda ulumul hadis ke hukumtarwa kenan zai yi su gurgudun yadda eh, ka'idodi na ilmin hadisi ya tabbatar kuma ya shata mali ci gaba da cewa wa kathira ma yujadu fi ba'd at-turuq min al-alfazi wa ziyadati ma la yujadu fi at-turuq al-ukhra da yawa wasu hanyoyi akan samu ƙari ya zan hadisi yana da hanyoyi guda biyu wannan hanya sai ka same ta akwai ƙari da yawa a cikinsa wajen ɓangaren lafuzza wani bangare kuma sai zan bai da wannan ƙari fa udifuha ila alhadith alwarid fi alqism ala to wannan ƙarin da ni gano a wani guri to sai kokarin dauke shi sai in kara a can bisa ga wancan kismi na farko wanda muka bayani mai matsayin matan idza amkana insijamu hama asli idan ya zama suna iya haduwa domin akwai hadin da ko kuma karin da ana iya hada shi da wancan na asali ba tare da ma'ana ta samu tangarda ba akwai lokacin da kuma idan aka hada su to ma'ana za ta samu tangarda to idan dai suna yiwa ya za an hada su ba tare da samun tangarda ma'ana ba to zai kokarin in hada su can wa ashartu ila zalika biji aliha baina kausai ne qausaini mustatilaini hakaza amma zan yi bayani zan sanya bracket yar alama wadda ke nuna eh lalle wannan magana ba ta cikin wancan ruwaya wannan wata ruwaya ce sai in sa kyabbaka tsakiya ta gewaye wannan ƙari so wannan haka nike yi domin ka tantance cewa to wannan ƙari ne don kar ka in gaya ma cewa misali na fitar da wannan hadisi a cikin sunan abi dawuda sai in kawo ma shi ba tare na sa ma bakanan ba alhali kuma wannan da ni karo cikin sanin abi dauda ba cikin sanin abi dauda yake ba shi yana cikin sanin ibnu majah ko yana cikin sanin tirmidhi ko yana cikin musnad na imam ahmad ko sauran wasu gurare to kaga idan ni ce maka yana cikin sa ka je ka dauka ka diba ka nima zaka ka mai ma adalci ba to sai in dauko ma wancan ruwayar ina tafiya ne bisa ga ruwayar misalin musnad na imam ahmad amma da aka zo nan yanzu sai ni ga akwai ƙari a cikin riwayar tirmizi to sai in ɗauko wannan ƙarin sai in haɗa da wancan in yana haɗuwa amma wannan da in ɗauko cikin tirmizi ni haɗa da wancan to sai in sa shi cikin barakit domin ka gani cewa to ba cikin wannan wuri yake ba ga inda yake wannan duk kaida ce ta ilimi wanda malai yake so ya nuna ma cewa eh lalle fa yana bi da wayannan kaidojin kuma haka zai bi duna an anussa ala tafarrudin biha min al mukhrijina li aslihi ba tare da na zo na ma nasin cewa to ga wanda fitar da shi can ba amma dai kai da gani ne ka san ba cikin wannan wuri ƙari ne hada idza kana masdaru alhadisi wa makhrajahu min sahabin wahid wannan kuma abin da zai sa ima haka idan ya zama inda wanda fitar da hadisin da kuma sahabin hadisi duk ɗaya ne wa illa idan kuma ya zama a'a wannan ruwayar irin wacan ce amma kuma sahabi ba ɗaya ba ko wanda ya fitar da shi ba ɗaya ba to ja'altuhu nau'an akhara mustaqillan to sai in sanya shi wani nau'i daban wanda ke zaman kansa bi nafsi kama ta rawa kamar yadda zaka gani shi fi addatul istitahi waje addu'o'i istitahi idan ya zan sahabi ɗaya ne to zan iya hada su wuri guda idan ya zama ba sahabi ɗaya ne ba to sai in musu kowa daban-daban ko da dai ko da suna da alaka da juna to sai in musu daban-daban kamar in ce wannan na ɗaya wannan na biyu wannan na uku idan ya zan sahabin ba ɗaya ne ba har in kai karshen su amma idan ya zan sahabi ɗaya ne to zan bashi ɗaya amma dai kuma zan ɗauko ƙarin da ke cikin wacce ruwa sai in sa ciki wannan wurin amma sai in gwada ma ga inda ƙarin yake ta hanyar sanya ma wannan bracket wanda ke nuna ma wannan ƙari ne bisa ga wancan wa hadha shay'un azizun nafisun mali yake cewa wannan kuma wani abu ne mai ƙarfi wani abu ne wanda ke da kyau wanda la takadu tajiduhu hakaza fi kitabi ba za ka same shi haka yadda ni tsara shi ba a wani littafi walhamdulillahi allazi bi ni'matihi kuma tatimmu salihat dukkan yabo da godiya ya taba daga Allah wanda ta hanyar ni'imar sake dukkan ayyuka kyawawa ake samun kammala su fata na Allah shi bani ikon kammala wannan kyakkyawan aikin da ni dauko da cewa zai yi shi Allah shi bani nasarar kammalawa ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي kuma كما yi قوكرين in faɗa ma masabobin malamai karkashi wannan hadisin ce ma wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza karkashe wannan hadisi nan cikin sharhin da zai zai kokari yi masa ka wa dalil kullin minhum ma'a munaqashatiha wa bayani ma la hawa ma alaiha kuma tare da tabbata ma dalilin ko da ɗaya daga cikin malaman masabobin da suka dogara ga wannan hadisin ko suka ki dogara ga wannan hadisin duk sai na ma bayanin masabo ko ke masaba tare da kuma yi ma bayanin abun da wato yin munakasha tattaunawa game da wannan qadiyya ko wannan ra'ayin na malami na wannan masaba tattaunawa game da wannan ra'ayin kuma tare da faɗin e ya dace ko bai dace ba zai bayani ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم ala kuma ƙarshe sai mu fitar da gaskiyar da dama ita ce muka kawo a can saman sai mu tabbata ma to ga abin da gaskiya kenan wanda ya fi zama daidai da hadisin da muka kawo وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة ديوة أورد فيه بعض المسائل ككن جناكا وسمس ألولي التي ليس عليها نص في السنة وإن باسل نص كسنة إنما هي من المجتهد فيها ولن ne kawai كاوس yi كوكري إن كاوس ولا تدخل في موضع كتابنا هذا ديوة da ساميس كون لتابنا وكينام na haza wani nassin ko kuma wani ra'ayi wanda za mu kawo ma wanda ra'ayin bai da madogara ba ba za mu kawo shi ba kuma mu nuna ma shi addini ba a ko da mun kawo shi to za mu ce ma ba shi addini ba ga wanda addini can sama a can saman ba zan kawo ma ra'ayin da ba didi ba wanda ba didi sunna ba wannan kasa dai zan kawo ma ra'ayin malamai idan ni kawo ma wayannan ra'ayin malamai kuma a ƙarshe zan faɗa ma inda a gaskiyar shine na can saman in gaya ma kuma dalilin da yasa ya zama na gaskiyar wannan shine abin da Muhammad Nasiruddin Albani yake bukata yake so yayi niyyar yayi wannan littafin amma dai kash bai samu tsara shi bisa ga wannan tsarin da yayi muna bayani anan ba bai samu damar ba walamma kana dabul kitabi bi shatraihi mimma lam yatayassar lana alqiyam bihi shi yasa malai yake cewa to lokacin da ya zama buga littafin nan da wa'annan abubuwan da muka tsara ma da ɓangarorin nan guda biyu ɓangarorin sama da ɓangarorin ƙasa na sama matsayin matani na ƙasa matsayin sharhi a kansa abin ya zama mai wahala li asbabin qahira saboda su sabuban da suka fi karhi na to fa qarra aina mun ga an nadba ashatar al-awwala mu yi kokari mu buga wannan na farkon minhu mustaqillan shi kadai anil akari na karshen wanda ke zama matsayin sharhi shi ba sai mu buga shi a hali yanzu ba insha Allah ta'ala sai mu kokari mu buga wannan na saman wanda shi ne muke bukata wancan na kasa kuku shi kuma to uh, sai mu kyale shi tun da muriga mu yi na sama uh, an buga na saman sai mu kokarin mu buga shi na kasan kuma da muke yi sai mu jira lokaci idan lokaci ya ba mu dama sai mu ɗabba a shi in bai ba mu dama sai mu a kansa to wannan dai shi ne iso a hannunmu na kasan bai iso a hannunmu ba har yanzu ba mu sani ba ya buga shi ko bai buga shi ba Allah ta'ala alam sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma na sanya ma wani littafi da sunan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha tun daga kabbara har zuwa sallamewa kamar kana ganin sallah a gaban ka manzo Allah ya sallah haka zan tsara ma littafi as'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim ya sanya wannan littafi ya zama an yi shi don Allah wa yanfa bihi ikhwani almu'minin ya amfanar da ‘yan uwana muminai, innahu sami'un mujib lalle Allah mai ji ne, kuma Allah mai karba addu'a ne, Allah karba addu'o'inmu. Wannan shi ne abin da Muhammad Nasiru Albani ambata ko kuma ya faɗa game da wannan hadisi ko kuma game da wannan muƙaddimar nan tashi. Amma har yanzu bai shiga cikin littafin ba, ya sake wani hedin kuma wanda yake sai nu sake ƙara ma bayani yadda manhajinsa yake don karkaji kana zarginsa. yana so ya gaya ma manhajinsa don idan ka ga wani abu da ya saba ma kai irin yadda ka sani to ka zarge shi domin ba yi ma alkawalin zai bi irin naka manhaji ba ko manhajin wani ba a ya tsara irin yadda yake bukatar ya bi tsarin da yake son ya tsara littafinsa tsarin da yake son ya bi to shine yake so yi ma bayani a yanzu yace manhajul kitabi manhaji ko tsari na littafin nan mala yake cewa walamma kana mawdu'ul kitabi lokacin da ya zan wannan mawdu'in da littafin ke magana a kansa wani mawdu'i ne mawdu'in sallah to lokacin da ya zan wannan littafi yana magana game da sallah to mawdu'in sallah kuma innama huwa bayanu hadayin nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati dama mawdu'in littafin shine bayanin shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sallah to kana min al-badihi Allah ata qayyada fihi bi mazhabin muayyanin to ya zama kai tsaye ne bayyane take ba zan kayyade na ga masaba guda ba ban ce ma zan rubuta sifar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar masabar Abu Hanifa ko masabar Imam Shafi'i ko masabar Imam Maliki ko masabar imamu Ahmadu ibn Hanbali ban tsara ma akan haka ba ba haka ce ba ni dai na ce ma zan yi ma littafi bisa ga tsarin karatun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga tsarin hadisan manzo Allah bisa ga tsarin sunnan manzo Allah ba bisa ga masabar wani ba wannan shine manufata wannan kuma shine tsari na sai mala yake cewa saboda haka wa inna ma warada fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam abun da ya tabbata daga manzo Allah shine kawai zaka gani a wannan gurin kama huwa muhaddisi muhaddisin kamar da wannan kuma shine masabar malama hadisi kadiman wa hadisan tun can da da yanzu ma shine masabar su shine fahimtar su biya game da abinda manzo Allah ya zo da shi ba tare da kayyade kai ba ga masabar wani ba wa qad hasuna man qala lalle mutumin da ya fada to lalle hasana ya kyautata wani bawa Allah ya yi wata magana wadda take magana ce mai kyau in ji Muhammad Nasiru Albani bawan Allah yana cewa ahalul hadisi hum ahalun nabiyyi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu yana cewa waton wannan baiti baiti ne da malamai suka ce na alhassan ibn muhammadun annasawi ne kamar da alhafiz diya'uddini al-maqdishi ya kawo shi cikin juz'i ɗaya nasa na fadlul hadisi wa ahala wannan baitin yana cewa ahalul hadisi malamma hadisi hum ahalun nabi su ne mutane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su ne masoyan manzo Allah wa in lam yashabu nafsahu idan basu abokanci abukanci manzon Allah ba suka zauna tare da manzon Allah suka ci abinci tare da manzon Allah suka rayu tare da manzon Allah ko basu samu damar haka ba to an sahibu sun abokanci shedarsa me ake nufi da shaidarsa a nan maganganunsa domin mutum baya iya magana sai yana iya shaidawa. to kaga kenan a nan tun da dai ba mu zauna tare da manzon Allah ba amma mun dauka da manzon Allah muna karantawa da karantarwa to kamar mun zauna da manzon Allah ne domin mun zauna da maganganunsa mun zauna da shaidarsa. wannan shine abin da wannan bawa Allah ya faɗa to kaga kuma magana sa magana ce mai kyau kuma haka take walizalika malice saboda haka فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث littafin zai zama ya tattara abun da anka ya zama ya karkasu ya rarrabu a cikin littafai zaka samu sunna a masabar malikiya zaka samu sunna a masabar shafi'iya zaka samu sunna a masabar abu hanifa zaka samu kuma wani ra'ayi cikin masabar malikiya ba sunna ce ba wani ra'ayi a cikin masabar shafi'iya ba sunna ce ba haka to wa'annan sunnonin da suka rarrabu cikin wa'annan masabobin duka sai in zo in su ne ni dauko ni sa cikin wannan littafin sunnonin da a cikin wa'annan littafan da ke cikin wa'in masabobin to su ne da a ta rarrabe sai ni tattaro su sai ni hada masu a guri daya al-ikhtilaf al-madhahibi mimma lahu alaqatun bi mawdu'ihi a duk a kan sassaɓawar wa'annan masauyin ban cewa a ah, dole sai suna ta tabbata a masabar ne ita kadai zan ɗauko a ah, duk inda suna ta tabbata a kowace masaba take to zan ɗauko ta insa ma la yajma'u ma fihi min al-haqqi ayyi kitabi aw masabin tare kasancewar mu mun sani kai ka sani babu wata masaba guda da tattara ita kadai ce gaskiyar dole ya za akwai gaskiya cikinta kuma lokaci za a samu wani abin da ba gaskiya ba waccan ma masabar ita ma haka take ita ma waccan haka take wa sayakunu amilu bihi to an wannan kenan muke iya cewa lalle wanda zai aiki da wannan littafi insha Allah ta'ala idan Allah ya so zai kasancewa mimman qad hadahu Allah yana cikin wanda Allah ya shiryar ga inda Allah ke cewa liman ikhtalafu fihi min al-haqq bi idnihi wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim wanda ya aiki da abin da ke cikin wannan littafi yana cikin wa'anda Allah ya shiryar cikin wa'anda suka yi sabani mutane ne su yi sabani wannan ya diba ya gabas wannan ya diba ya yamma to kai sai Allah ya datar da kai ka bi abin da annabi ya zo da shi ka bi abin da Allah ya saukar to kaga wannan kaga kai ka cimma wata shiriya ne daga wajen Allah Allah ya shirya ka kenan to kaga wanda ya aiki da wannan littafin to shi ma zai shigo cikin jerin gwana wa'anda Allah mai girma da ɗaukaka ya shiryar Allah ka sanya mu cikin su mai inni hina wadatu hadha almanhaja li nafsi yace to ni kuma lokacin da ni sanya ma kaina wannan tsari ce bisa wannan tsarin zai bi bana cewa masabarwa ne zambi amma dai duk abin da ya inganta a masabar ka zaka gane shi anan duk abin da bai inganta a masabar ka ba ba zaka gane shi ba shi ma wancan mai masaba duk abin da ya inganta a tashi masaba to zaka zaka gane shi zai gane shi a cikin wannan littafin abin da kuma bai inganta ba kuma ba zai gane shi ba to wannan na san matsalar da ke cikinta summa inni hina wa batu hadha almanhaj li nafsi wa huwa masu bi sunna lokacin in sanya maka ina wannan tsari cewa lalle bi sunna zalla a sahiha ingatatta wa jaraitu alaihi fi hadha alkitabi wa ghairihi kuma ni daukan maka ina lalle a wannan littafi haka zamu ta yi da sauran ma littafai na gaba ɗaya haka tsari na yake mimma saufa yantashiru bainan nasi kuma na san lalle littafan za su yadu a hannaye mutane insha Allah ta'ala in Allah su haka nisan na san da haka kuntu ala ilmin na kasance akan ilmi in ji Muhammad Nasiru Albani annahu sawfa la yarda zalika kullu tawaifi na san lalle ne ba kowa zai yarda da hakan ba za a samu masu yarda da dama amma kuma za a samu su da dama wa'anda ba su yarda ba wal mazahib ba dukkan kowa malaman masabobi ba za su gamsu da wannan ra'ayin nan nawa ba sauran al'ummomin duniya ba dukkan su za su yarda ba Hmm, akan samu masu yarda kuma wasu ba su yarda ba dama ishi a eh, ka'idar gaskiya bal ba yuwajjihu ba'dhum aw kathirun minhum alsanat dani a na san da lalle za a samu wasu wanda za su zo su kama sukata wasu su soki abu da ni zo da shi wasu da yawa za su soke ni wa kalaman launi wasu za su ɗauko ma na suka kamar a ce za su rinka ɗauko rubutu kenan su kama yin rubutu na mai da martani da raddi game da abunda da ni yi wala ba sa malaci to ba damuwa min zalika lai ni dai a na ba damuwa mai suka bismillah mai cewa ƙarya nike bismillah mai rubutawa duk ban ce mai bari ba amma ni kan confirm zan dai tsaya bisa ga abinda manzo Allah ya zo da shi fa inni a'lamu aidan anna irba'an nasi ghayatul la tudrak domin ni ai dama na sani ka gamsar da mutane wata gaya ce wadda ba za ka taba samu hakan ba ka ce kai kayi abin da kowa da kowa ya yarda an gamsu ɗari bisa ɗari kowa ya bi to wannan ƙarya ce ba yadda za a yi hakan ta samu wa'a dole dai wani ya yarda dole wani ya ce bai yarda ba na riga na san da hakan wa annan man arban nasa bi sukhtillahi wakkalahu Allahu ila nasi kuma na san da cewa duk mutumin da ya nemi yardan mutane ta hanyar fusatar da Allah to Allah zai bashi da mutane idan kai kace za ka yi abu amma kai manufarka wai mutane su gamsu ba wai ka faɗi gaskiyar ba a mutane dai su gamsu to Allah zai baka da mutane kuma mutane ba za ka iya gamsar da su ba ko to tunda ko ba ka iya gamsar da mutane kuma Allah ya ɗebe hannu ne ga al'amarin ka ya barka da mutane kaga za ka shiga matsala kenan to wannan abin da wajibin ka kenan ka nemi yarda Allah ka nemi menene gaskiyar sawa mutane su yi da ko ba su yi ba kai dai ka yarda da Allah in ka yarda da Allah to shi Allah zai sa mutane su gamsu ai kaga ku da Muhammad Nasiruddin Albani ya dauki wannan tsari ai kaga Allah ya taimake shi mutane sun gamsu domin Allah ya gamsu da shi shi yasa kaga Allah ya ba littafansa karbuwa a duniya fiye da wani malamin da ya rayu tare da shi duk malaman da ke rayuwa a duniya a zamaninsa littafansa littafansu ba su samu karbuwa irin yadda littafan Muhammad Nasiru Albani ya samu karbuwa a duniya ba to wannan ke nuna mana kenan yayi don Allah da yayi don Allah sai Allah ya sanya su malaman sai suka yi aiki wato sai Allah ya jawo ra'ayinsu suka gamsu da abin da yi mun gabata muka wajen mukaddima karatun mu darasi mu na farko cewa malaman duniyan da ya rayu tare da su sun zo sun yaba masa kuma sun yaba ma abin da yi irin yabon da wani bai same shi ba to kaga wannan yana nuna ma kenan ka rike gaskiya in ka rike gaskiya to Allah zai taimake ka rike gaskiyar da ya ne ya mutane suka gamsu da abin da yi don da ya ce zai yi abun da mutane ke so to da bai samu wannan ba a karka je ka bahal da kanka cewa dole sai ka gamsar da mutane abun da suke bukata a ka je ka yi kokarin ka yi abun da Allah yake so dama haka manzo Allah ya faɗa man ardan nasa bi sukutillah wanda ya nemi gamsar da mutane ta hanyar da abun da Allah bai so Allah bai so wannan abu amma tunda shi mutane ke so shi za ka yi to lalle ku wakala wallahu ila nasi Allah zai bashi da mutane haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam walillahi darru man qala Allah shi taimaki mutumin da ya faɗi wani bawan Allah da ya wani baiti kuma baitin mai kyau Allah shi masa rama in ji albani bawan Allah yana cewa walastu min makalati ta'inin walau kun tufi gharin ala jabalin wa'ar wa man zalladhi yanju minan nasi saliman walau ghaba anhum bayna hafatai nasar bawan Allah yana cewa lasu bi najin min maqalati da'inin ba yadda za'i in samu tsira daga sukan mai suka ba yadda za'i ka tsira kana malami za a soke ka kana dan siyasa za a soke ka kana dan kasuwa za a soke ka ka bi masabarwa ne za a soke ka ka aje ta za a soke ka ka bi hadisi za a soke ka ba kai aiki da hadisi ba za a soke ka ba yadda za'i ka tsira daga suka ne in wannan ya soke in wannan ya yaba ma to wani ko zai soke ka Yake walau kuntu fi qarin ala jabalin wa'ar ko da ko na tsallake mutane na je bisa ga wani dutsi cikin wani kogon da ke saman dutsi kuma dutsi mai wahalar hawa ne hau can wai don gudun ka a soke ni can saman dutsin za a soke ni wa man zallazi yanju minan nasi saliman ina tambaya cikin mutane akwai mutumin da ya samu tsira daga mutane ya zamba wanda ke sukansa babu walau gaba anhum baina yi nasar ko da ko ya je ya ɓoye ya shiga can inda tsuntsu wato ƙarƙashin gashin tsuntsu gashin nan da yake amfani da shi a wajen hira wanda idan ya fira za ka ga gashi ya zo daidai kafafun nasa ɗan gashin nan da yake amfani da shi a wajen hira ko da wannan gashin ne ka je ka shiga shirwan da ke zuwa sama ka bi shirwa a can sama ya kai ka sama ka ɓoye a sama duka dai ba za ka tsira daga sukan mai suka ba fa hasbi annani mu'taqidun anna dhalika huwa at-tariqul aqwam ni kai abin da gamsar da ni na riga na yi cewa wannan fa ita ce hanyar gaskiya tunda ko ita ce hanyar gaskiya ba zan damu ba mai suka da mara suka duk bai yi ban damuwa eh ba zan damu ba don tunda na riga na gani cewa wannan ita ce hanya ta gaskiya Allah allazi amara Allah ta'ala bihi wanda Allah ya bada umarni cewa abi to shi kenan wannan ya ishe ni ya ba mu'mine umarni su bi amara amara Allah ta'ala bihi almu'minin wa bayyanahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin kuma annabi mu sallallahu alaihi wasallam yayi muna wannan bayani kuma shine shugaban manzanni gaba da sallallahu alaihi wasallam to na gamsu da hakan wa huwa alladhi salakahu salafus salih kuma wannan hanya ita ce wanda salafus salih suka bi min as-sahaba tun daga sahabbai wa tabi'in wa man ba'dahum da wanda ya biyo bayan su wa fihim al arba kuma wayannan magabatan akwai shugabannin nan guda hudu su imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi'i Ahmadu ibn Hanbal dukkaninsu su ma hakan suka faɗa cewa ba a tsira sai an bi manzon Allah alladhi yantami yau ma ila madhahibihim jum'urin muslimin wanda majority musulman duniya yau suke biyan masabobinsu majority musulman duniya yau suna biyar masaba wa'inda mutane da muka lissafa muku to su wa'annan da ake biyan masabobinsu su da kansu sun faɗa sun ce lalle ne biyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wajibi kuma shine dole kuma shine tilas ga dukkan musulman duniya wa kulluhum muttafaqun ala wujubi tamassuki bis sunnah war ruju' ilaiha dukkaninsu sun yi ittifaƙin cewa dole ne a bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yi aiki da shi wa tarku kulli qawlin yukhalifuha kuma dukkaninsu sun tafi da cewa lalle ne a bar dukkan wata maganar da ta saba ma manzo Allah mahma kana alqa'ilu aziman duk yadda kuma mai fada ya zan babba eh mai fadan babba ne amma bai kai manzo Allah ba saboda ku tunna ku bai kai manzo Allah ba biyan manzo Allah shi adduli kenan duka sun yi da cewa dole a bi manzo Allah kar a bi maganar kowa sai ta manzo Allah duk maganar da ta saba ta manzo Allah a bar wannan magana dukkan girma wanda ya faɗe ta bai da wata girma a bi girman manzo Allah a bi ta manzo Allah fa inna shana sallallahu alaihi wasallam awam domin manzo Allah girman sa fi zama babba wa sabiluhu aqwam anyan manzo Allah ta fi zama daidai walidhalika saboda ka fa inni iqtadaitu bi bi hudahum ni na bi wa'annan magabatan da suka bada wannan umurni wata wakta faitu a tsarahun na yadda da inda suka bi wata bitu a wamirahun na umarninsu bitta masu suka hadisi ta hanyar rike hadisi wa in khalafa qawlahum ko da ya saɓa maganganunsu wala kad kana li hadha hadhihi al awamir akbar al athar fi nahji hadha an nahj al mustaqim kuma lalle wannan umarnin na wa'annan magabata ya zama mai matukar tasiri gare ni shi yasa ne ɗaukar wannan matakin wa irade an taqlidil al'ama kuma ya ƙara min tasirin da ba zan yi taqlidul a'ma ba cewa ba zan bi kowa ba ido ruhe a manzo Allah kadai nike biya ido ruhe maganganun su yayi tasiri gare ni har na yi da wannan kuma na dauki wannan fajazahumullahu ta'ala anni khaira Allah sa kan kama wa'annan malaman masabobi da alkhairi Allah shi musu rahama Allah ya ƙara ɗaukaka su ya haɗa mu da su aljanna saboda sun ɗora hannunmu bisa ga biyar manzo Allah sallallahu alaihi kuma sun ba mu umarni cewa idan magana su ta karo da ta manzo Allah mu aji tasu mu bi ta manzo Allah kuma ba su ba ta kowa ta yi karo da ta manzo Allah mu aji tashi mu aji mu bi ta manzo Allah haka suka gaya muna haka suka tabbata muna wannan kuma ya sa magana ta yi tasiri gare ni ji Muhammad Nasiruddin Albani na yi da wannan kuma na gamsu da hakan kuma akan hakan nike kuma mu makan mu haka shi su suka yi tasiri gare mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara cikin al'amuran mu gaba daya ya ba mu ikon biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta sa Muhammad Nasiruddin Albani ya kulla wannan topic domin ya kawo mana wa'annan maganganun nasu domin mu tabbatar da abin da ya gaya mana a nan baya to sai kokarin ya kawo mana wannan topic mai cewa أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها ونيسا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله yake kokarin ya kawo muna maganganu wa'annan magabatan domin mu fahimci cewa lallai su ne suka ɗora hannunmu akan biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma su ne suka nuna muna dukkan maganganunsu idan sun yi daidai da sunna mu aiki idan ba su daidai ba mu aje maganganun su mu dauki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Muhammad Nasiruddin Albani a wannan guri ya kawo topic na musamman domin bayani akan maganganu wa'annan magabata wayanda ke tabbatar da biye sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabbatar da barin maganganunsu da suka yi karo da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malike cewa wa minal mufidi an nasuqa huna ma waqafna alaihi minha aw ba'daha yana daga cikin abun da ke da matukar fa'ida mu kawo muku wasu daga cikin maganganunsu da muka samu tsayawa muka gano su muka gano su ko kuma mu kawo wani bangare daga ciki idan ya zama kawo su gaba ɗaya zai muna wahala to za mu dai kawo ko da wani bangare daga cikin waɗanda muka samu a cikin maganganu waɗannan magabata wanda ke nuna mana wajabcin biya sunan manzo Allah da kuma wajabcin barin maganganun su gabatan idan su yi karo da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malai ci gabar cewa la'alla fiha ibwatun wa zikra liman yuqalliduhum yakan yu wannan sai ya zama wa'azi ga wanda ke takalidanci da su ya gane cewa takalidanci da su wanda ke kai ka tudun mun tsira shine kai aiki da maganganun su a lokacin da suka yi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka aje musu maganganunsu a lokacin da ka gano cewa ba su dire sunna ba bal yuqallidhum man dunahum bi darajatin taqlidan a'ma ba ma wannan ba akwai wanda ma ke takalidanci ga wanda bai ko kai su daraja ba ba ma wayannan manyan manyan shugabanni ba irin imamu Abu Hanifa irin imamu Malik irin imamu Shafi'i irin imamu Abu Dawuda irin imam wato Dawud zahiri irin imamu ahmadu ibn hanbal da sauran manya-manyan malamai da ake kokarin koyi da mazhabobinsu a halin yanzu ba masu ba wanda bai ko kai su ba za ka ga akwai wanda ke takilidanci da su kuma ya ga cewa lalle abin da suka faɗa shine daidai ko da ya karo da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne ba karamin kuskure ba waye tamassaku bi mazahibihim wa qawlihim kaga yana rike masabobin su da maganganun su kama laukar nazar min as-sama sai ka saran wayannan maganganu na wayannan malaman kamar sun sauko ne daga sama sai ka saran wani wahayi ne daga wajen Allah Allah ya yi musu wannan wahayi kaga yana rike shi gajam ana bashi muhimmancin da wuce ma muhimmancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu azza wa jalla yaqul ga kuma Allah yana faɗa inji Muhammad Nasibi Albani yana cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun Allah na cewa ittabi'u ma unzila ilaikum ku bi abinda aka saukar muku min rabbikum daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku kuskura ku bi wasu waliyai waɗanda ba Allah ba kenan kada ku bi wani ku saki Allah qalilan ma tadhakkarun amma masu gane hakan sai da biyar Allah da manzon Allah su saki duk da ba Allah ba ba manzon Allah ba to masu gane hakan ba sa da yawa wannan shine abinda ayatul ayat da ke cikin suratul araf ta faɗa to wannan shine abinda Muhammad Nasiruddin Albani yake son ya kawo muna cewa lalle wa'annan magabata sun tabbata muna da cewa duk magangana wadda za a bi ita ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ma daidai ko ba ta yi ma daidai ba ta yi daidai da ra'ayin malaminka ko ba ta yi daidai da ra'ayin malaminka ba ta yi daidai da masabarka ko ba ta yi daidai da masabarka ba wajibi ne ka bi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan matukar dai wannan sunna ta tabbata a hadisi tabbatacce ingantacce ya fara da na farko daga cikinsu shi ne abu hanifa rahimahullah wato abu hanifa a tarihi shi ne gabansu ko kuma mu ce shi ne yan riga su zuwa a duniya sannan imamu malik sannan imamu shafi'i sannan abu imamu ahmad ibn hanbal so wayannan su ne al'aimma al'arba'a guda hudu din nan to ya fara da na farkon nasu shine Abu Hanifa rahimahullah malake fa awwaluhum na farkon su al-Imam Abu Hanifa shine Imam Abu Hanifa sunansa An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah wa qad ruwiya anhu ko kuma wa qad rawa anhu ashabuhu aqwalan shatta wa ibaratin mutanawwi'a a ah, sahabban Abu Hanifa abokaninsa ɗalibansa almajiransa sun ruwaito maganganu daban-daban wanda ke tabbata muna wannan kadiya ta cewa dole ne manzo Allah za a bi dukkan wata magana da ta saba da manzo Allah ana aje ta ko ta waye ne an zo da shi su an samu wa'annan maganganu ta hannun Abu Hanifa daga almajiransa wato ta hannun almajiransa zuwa gare shi da ibarori daban-daban salon magana daban-daban karin magana daban-daban kullu ha tu'addi ila shay'in wahid dukkan wa'annan maganganun da aka samo daga Abu Hanifa yana da kantar da abu ɗaya ne wa huwa wannan abun ɗayan kuma shine wujubul akhadh bil hadisi wajabcin rike hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarku taqlidi ara'il a'immatil mukhalifati lah da kuma barin takalidi ga ra'uyan shugabanni waɗanda suka saba ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta farko wadda aka samo daga imam abu hanifa ita ce abu hanifa yana cewa idan sahal hadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to lalle wannan shine masabata kenan yau idan ka ga ra'ayin abu hanifa kuma ga hadisi kuma kaga sun yi karo da hadisi to wancan da kake ganin kamar masabar abu hanifa ne ko ra'ayin abu hanifa ne ba shine ra'ayinsa ba menene ra'ayinsa ra'ayinsa shine wannan hadisi tabbatacin shine abin da yake faɗa idza sahha hadisu in dai hadisin ya inganta to fa huwa mazhabi wannan shine masabata ko da na faɗa ko ban faɗa ba to shine masabata wannan kalima ko kuma wannan jumla ta idza sahha hadisu fa huwa mazhabi kaɗan daga cikin malamai suna ganin cewa ko su daga cikin malamai suna ganin cewa wannan jumla dukkan wa'annan malaman gaba ɗaya ba wanda bai faɗi hakan ba abu hanifan da ayi su ya faɗi hakan imamu malik ya faɗi haka imamu shafi'i ya faɗi haka ahmad ibn hanbal ya faɗi haka ya ce idza sahha al fa huwa mazhabi wannan shine duka haka suka faɗa abu na biyu cikin abin da aka samo daga abu hanifa shine abu hanifa yana cewa la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu baya halatta ga kowane ɗaya daga cikin ɗalibai na ko kuma wani dai wanda ke rayuwa a doron duniyan nan ya amfani da magana ta matukar bai sanni ni ina ni samu wannan maganar ba kenan duk wata magana wadda aka ce ma abu hanifa ya faɗa da wani ra'ayi da ke cikin masabar abu hanifa kai a matsayinka na malami kai a matsayinka na dan uwa musulmi baya halatta gari ka kai aiki da wannan maganar inji Abu Hanifa sai idan ka san ina hujjarsa idan ka san hujjarsa kenan idan ka san hadisin da ya dogara akan sa kuma ka galile hadisin yayi daidai da nashi ra'ayin to wallahi alhamdu wannan sai kai aiki da shi amma idan baka san hadisi ba kawai ya dai faɗa ne kawai sai kai kuma abun ya ma daɗi take to shi dai bai halatta ma wannan aikin ba to wannan kaga iyaka adalci kenan na Abu Hanifa kenan ya riga ya dauki duk wajibin da ke bisa kansa shi walalle ne idan zaka bi masabata to ka dabar da masaban nan ta abin da zaka bi fa ya yi daidai da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai yi daidai ba to kar ka kuskura ma ka dauke shi kuma ka rinka jinginawa ka ce wai ni ne wai ra'ayina nan ni ka bi ni dinwa ya zaka bi ni kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai yi da hakan ba wa fi riwayatin a wata ma abin da yake cewa haramun alaman lam ya'rif dalili an yufti bi kalami yace haramun ne ga duk wanda bai san hujata ba bai san hujjata a littafi Allah ko suna manzo Allah ba kuma ya zo ya rinka bada fatawa da magana ta ce ni Abu Hanifa ya ce baka da aya akan wannan kawai dai magana Abu Hanifa ce ita ce ayarka yace haramun ne kai hakan wannan abun da ya faɗa kiran zada fi riwayatin hadda ƙari aka sake samu kuma a wata riwaya yake fa na basharun naqulu yau ma wa narji'u an gadan yace ai mu mutane ne mukan faɗi magana a yau gobe kuma sai mu canza ta sarka yana yiwa yau ka ce na ce ra'ayina kaza kuma kai ka ji wannan sai ka ɗauka wa gobe cikin bincike na sai in gano ashe maganar da ni faɗa akwai kuskure domin ga hadisi ya saba ma wannan maganar to kaga daga nan kuma ni sai in bar hadisi a in bar ra'ayin nau sai in ɗauki hadisi to kai kuma yanzu kai baka ma san na bar wannan ra'ayin ba ina ta rike da hadisi kai ko kana na rike da magana ta kaga an yi banza kenan saboda ka mu mutane muke mukan iya daidai mukan iya mu kuskure mukan faɗi magana a yau kuma gobe kaga mun barta saboda mun gano bata da dalili saboda ka dalilin shine muke lalabe to kai ma mai biyar masaban mu kai ma ya zama kana lalaben dalilin ne ba wai kana lalabe ina muka dosa ba kai ma ka bi mu ta ah, ina hadisin yake sai ka bi mu wa fi wata waya ma har yanzu Abu Hanifa na cewa wai haka ya Yaqub wa Abu Yusuf la taktub kullama tasma'u minni fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu gadan wa ara ar-ra'ya gadan wa atrukuhu ba'da gadin yana da wani dalibi wanda ake ce ma Yaqub Abu Yusuf ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban Abu Hanifa ne babban ɗalibinsa ne cikin ɗaliban da ake ji da su a masabar abu hanifa to wata rana abu hanifa ya ce masa ya ce karka kuskura ka ce za ka ci gaba da rubuta dukkan abin da ka ji a gare ni wai kai da ka ji magana gare ni ka rubuta ta zama hujja ɗari bisa ɗari ya ce karka kuskura ka yi ni haka fa ne kad Aron ra'ayar yau ma ba su atrukuhu gadan domin ni ɗin nan da ka gani nan yana yiwa yau in ga ra'ayi gobe kuma sai in bashi. warar ra'aya gadan wato rukuhu ba da gadin yana yiwa ma gobe zan ga ra'ayin kuma banda gobe in bashi domin ra'ayina ba shi ne abun biya ba manzo ne manzo Allah ne abun biya to ya yakan yiwu yau ina da wannan ra'ayin gobe sai in ga hadisi ya sha karo da ra'ayin na wata in aji ra'ayina in dauki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan ni haka nike to kai ma haka ya kamata kenan ka zama idan ka dauki ra'ayin Abu Hanifa kana aiki da shi shekara shekaru sai sannan Allah ya hada ka da hadisin da ya saba ma ra'ayin Abu Hanifa to yi maza maza dauko hadisi kai aiki da shi ra'ayin Abu Hanifa kuma sai ka bar masa kai masa addu'a ka sa kai masa addu'a Allah ya sa shi ma ya ga hadisin ya bar wannan ra'ayin nasa domin shi da ya ga hadisin zai bar ra'ayinsa inda ya ga hadisin ya shakaro karo da ra'ayinsa to wannan shine abin da Imam Abu Hanifa yake gaya ma sa Abu Yusuf Yaqub kenan ci gaba da cewa magana ta uku da aka samo daga Abu Hanifa har yanzu Abu Hanifa yana cewa kultu qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabar rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fatruku yake cewa idan ni faɗi maganar da take sha karo da littafi Allah ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa to ku bar magana ta sai ku je ku riko da hadisin wannan magana ita ce iya adalci kenan iza kultu qawlan idan na faɗi wata magana yukhalifu kitab Allah wanda wannan magana ta yi karo da littafin Allah wa khabara rasulillahi sallallahu alaihi ko ta yi karo da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi manzo Allah fatruku qawli to ku bar magana ta sai ku je ku ɗauki Kur'ani ko ku ɗauki hadisin ku aiki da shi haka ya faɗa ma duk ɗalibansa shi lace yake yi ce in ni faɗi magana kuka ga maganar manzo Allah ta sha karo da tauku aje min to ku dauki ta manzo Allah idan na yi wani aiki kuka ga wannan aiki ya yi karo da aikin manzon Allah ku aji nau aiki ku ɗauki aikin manzon Allah iya uzuri kuma iya adalci ya karewa kowa adalci wanda duka ga yana biyan masabar abu hanifa kenan a hali a hali yanzu kuma masabar ko kuma ra'ayin ya sha karo da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban Allah baya da hujja domin shi da Imam Abu Hanifa ya riga ya ɗauki nauyi wannan shi ne na farkon su Abu Hanifa sai Muhammad Nasiruddin Albani sake kawo na biyu shine imamu Malik imamu Darul Hijra Malik ibn Anas rahimahullahu kina Imam Malik ɗaya daga cikin manya-manyan malaman suna na duniya ɗaya daga cikin manya-manyan waliyan Allah masu tsoron Allah imamu Malik jagora masabar malikiya to shi ma an ruwaito maganganu irin wa'annan maganganu daga bakinsa وأما الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقال شيما إمام مالك الله شيما سرهما الله جنكنسا يفنى يناتي وإنما أنا بشر أخطئ وأصيب نيفا متنكي إنا إيا إن ديدي كما إنا إيا إن كسكري fanzuru fi ra'ayi ku diba a cikin ra'ayina kenan maganganuna da masabata fa kullu ma wafaqa kitaba wa sunna fa khuduhu duk wanda yayi daidai da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ku rike shi duk wata magana da kuka ga ta yi daidai da littafin Allah ko sunnan manzon Allah ku rike cikin maganganuna wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba was sunna dukkan wanda kuma bai yi daidai da littafin Allah da sunnan manzon Allah ba to fatruku wannan kan ku bar shi to kun ga imam malik abin da ya faɗa kenan kuma maganar ɗalibinsa ɗaya da cikin manya-manyan malaman masabar malikiya ibn abdul barri shi ne ya faɗi wannan magana a cikin littafinsa aljami kuma ibn hazam al'andulisi shi ma ya sake haka ita wannan magana a cikin al'ahakam da sauran wasu malamai da dama sun ruwaito wannan magana ta hannun imam malik wa lalle ne ni fa mutum nike in ji imamu malik ina iya in daidai kuma ina iya yin kuskure wannan ya zama wajibi gare ku ku dalibai na da sauran mutanen duniya wa'inda ke ji na waɗanda ke so na waɗanda ke kaunata ku diddibi ra'ayi na gaba daya wanda duk kuka ga yayi daidai littafi Allah da sunan manzo Allah ku yi aiki da shi wanda kuma kuka ga bai daidai littafi Allah da sunan manzo Allah ba to wannan kan sai ku bashi wannan ita ce magana ta farko wadda Imam Malik yayi a wannan littafi mai albarka sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam magana ta biyu imam Maliki na cewa laisa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum cikin duniyan nan face ana iya amfani da maganarsa in ta yi da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kuma bar maganarsa a lokacin ta yi karo da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba annabi ba shi annabi shi kadai ne zai faɗa a ce babu wani au ba magana da zaka aunawa da bana manzo Allah da ta manzo Allah ya faɗa ta inganta shikenan zaka yi aiki da ita domin shi ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha shi aka aiko da addini kuma shi zai bayani addini wannan ko ya sa in dai manzo Allah faɗa to shi kan shi kenan amma in ba manzo Allah ba duk wani mai daraja a duniyar nan in ya faɗi magana za sai an auna ta da littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana daga cikin abun da ya kamata a ce kowa ya sanya cikin al'amarinsa domin a hali yanzu mutane da dama kakan ga suna aikata kuskure sai su sanya ra'ayin wa'annan malamai na matsabobi shine foundation idan aka kawo musu hadisi za su ga hadisin ya yi daidai da masabar sai su yi aiki da hadisin hadisin bai daidai da masabar ba sai su ajiye hadisin su ɗauki masaba kenan masabar ita a gaba hadisin abbe da ita mafi yawan mutane yanzu wannan ita ce babban musibar da ake fuskanta masabar ce ita a asali dukkan masu masabobi na mai biyan masabar abu hanifa da malikiya da shafi'iya da hambaliya dukkan kone inda ya zurfi a masabar to zai zaka ga wannan masabar ita ce gurin zamansa duk hadisin da ya zo zai auna ta ta yi hadisi ya daidai da masabar to zai aiki da hadisin bai daidai da masabar ba to zai aji hadisin amma zai bi masabar to kuma wannan ita shine hakika ne abin da wa'annan malamai masu masabobi nan suka yi faɗa da shi kuma shine suke kwaɗe mutane kada su kuskura su zama hakan domin ga abin da Imam Maliki ya faɗa mun ji na Abu Hanifa sannan kuma magana biyu ce muka samo yanzu daga Imam Malik ga ta uku qala ibn Wahab Abdullahi kenan Abdullahi ibn Wahab ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban Imam Malik Abdullahi ibn Wahab sai kuma alqasim abdullahi dan wahab yana cewa sami'tu malikan su'ila an takhlil an takhlil asabi ar-rijlain wata rana ina na sai ni ji wa babban malamin mu imamu malik tambaya game da tsatsefe yatsun kafahuwa fil wudu'i lokacin arwalla shin za a tsatsefe yatsu ko ba za a tsatsefi su ba yatsu na kafa kawai dai ka wanke kafar ka ba tare da ka bi ka tsatsefi ko ki yatsa ala hida ba sai niji an masa wannan tambaya fa qala sai imam malik ya bada amsar cewa mm laita zalika ala nasi Allah bai dora ma mutane cewa sai sun tsitsefe yatsu ba kawai dai wanki kafar ka kawai ba sai ka tsitsefe yatsunta ba qala sai abdullahi ibn wahab dalibinsa sai ce fataraktu wa takhaffan nas sai ni kyale shi da ni giya bada wannan fatawar domin ni naji akwai fatawarsa ta dan akwai kuskure akwai gyara to amma matsayi abdullahi dan wahabu ɗalibi ga imamu malik sannan kuma matsayinsa na mai ladabi mai biyayya wanda ya san darajar malamai ba zai tashi nan cikin mutane ba yawa imamu malik cewa imamu malik ka kuskure tambayar nan ba daidai take ba amsar da ka baya ka kuskure domin akwai hadisi su suna da ladabi ba sa haka saboda abdullahi dan wahab sai yake sai ni kyale shi ban ce kala ba na ji tabbas fatawarsa nan ta yi karo da hadisi amma sai ni kyale shi sai da mutane suka rage to shi kenan sai ni same shi Ka ji ladabi na ɗalibai ɗaliban gaskiya kenan fakultu sai ni ce masa Inda na fi zalika sunna muna da hadisi ko game da wannan fatawa da ni cika ba su a ɗazu malam ya ce to kana da hadisi ya ce eh, to ba faɗa min hadisi in jiya wa ma hiya wani hadisi ne qultu sai nace haddathana laysu Ibnu sa'ad laysu ya ba mu labari shi ko laysu tabbas imam malik ya san abdullahi dan wahab ya gamu da laisu domin laisu yana cikin ɗaliban Imam malik yana cikin ma wani lokaci malami ne ga Imam malik domin har shi malik yana rawaito a wajensa ya ce to ni ma na rawaito ga laisu ibnu sa'ad wa ibn lahi'a da ibn lahiya ko shi na jiyo gare shi idan na jiyo daga malamai guda biyu na jiyo ga laisu ibn sa'ad na jiyo ga ibn lahiya har uku ma akwai amru ibn al-haris shi ma na jiyo gare shi dukkanin su to kaga yanzu malaman nan guda uku shi dai ibn lahiya yana da illa to amma illarsa ba mai ƙarfi ce ba idan ya samu wani suka goya mai baya illar ta iya gushewa to yanzu shi laisu bai da illa amru ibn al-haris bai da illa to yanzu an malamai na a wannan hadisin guda uku ne da Allai ibn sa'adin da ibn lahi'a da amru ibn al-haris wayannan duk na gare su su kuma dukkanin su malamin su shine yazid ibn al-mu'afiri shi ma shi su kuma sun jiyo a hannunsa shi kuma yazidu ya ji wannan hadisi daga abi abdurrahman al-hubuli shi kuma abi abdurrahman ya jiyo hadisin daga al-mustawrad ibn shaddadin al-qurashi al-mustawdir ibn shaddad al-qurashi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to kaji isnadi na shi kuma ya jiyo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya gani ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadluku bi khinsarihi ma baina asabi rijlaihi naga yana sa khinsar din sa karamar yatsa yana tsitsefewa ga yatsunsa karamar yatsa yana biye da yatsun ɗaya bayan ɗaya na tsitsifewa da karamar yatsa ta hannunsa yake sawa karkashin yatsunsa na kafa yana tsitsifewa yana tsitsihewa har ya kai karshe duka ya ce to na ganin shi yana haka in ji wane ne in ji almusauridu ibn shaddad al-qurashi ya ce lalle na jiyo haka sai imamu maliki ya dibi wannan isnadin nan ya ga confirm isnadin nan mai kyau ne hadisin nan lalle haka wadda ɗalibi ga nasu ya karanta da shi wannan hadisin to hadisin ya inganta domin wa'annan da mazajen da ke cikin hadisin ingantattu ne kuma bayan haka duka su babu inda aka samu shi zuzi babu inda aka samu inqida'i hadisin muttasili ne kuma gashi ya zan marfu'i sai hadisi ya tabbata da imam malik ya tabbatar da haka sai ke cewa a'a inna hadal hadisa hasanun lalle wannan hadisi ko mai kyau ne ba gaskiyar magana wa ma samitu bihi qattu illa sa'a ban taba jin wannan hadisi ba sai yanzu ka ji tawadu irin na manyan malamai yace ban taba ji wannan hadisin ba domin wasu daga cikin malamai idan ka gaya musu cewa hadisi nan ya inganta sai ka ji ya ce ma ai imamu malik ya hika sani hadisin to kaga yanzu dalibin sa ya karanta da shi wani hadisin da shi bai san da shi ba yace wallahi ban taba ji ne ba in ba yanzu ba ban san shi ba ashe ba ko ne hadisi imamu malik ya sani ba ko ne wanda ya sani akwai wanda kuma bai sani ba wanda ya sani suna da yawa wanda bai sani ba su ma suna da yawa to kaga yanzu da dalibin sai gaya masa wannan hadisi yake masa ga hadisi da yaddi ba confirm ya tabbatar hadisi ya inganta sai masa adalci yake gaskiya magana hadisi yana da kyau kuma ni ban ji shi ba don da na ji shi to da ban ba da waccan fatawa da ba su waɗa ba tunda an ga annabi yayi to ban cewa mutane kasu yi tunda annabi yayi a ah. summa sami'tu ba da zalika yus'al fa ya'muru bi taqlil al-asabi to daga wannan lokacin kuma sai ni ji idan an masa tambaya game da irin wannan tambaya ta tsatsefe yatsu sai in ji ya ba da fatawar cewa lalle a tsatsefe wa'annan yatsu to kaga wannan shine adalci na manyan malamai Allah saka musu da alkhairi Allah shi ba mu ikon koyi da su kaga da can bai san da hadisin ba shi sa ba da wancan fatawar to yanzu kuma ya samu hadisin to kaga yanzu da ya samu hadisin to kaga sai ya ba da fatawa daidai da irin yadda hadisi ya nuna wannan haka ya kamata duk malami ya zama haka ya kamata duk ɗalibi ilimi ya zama ya zama zuciyarsa tana buɗe a wajen karɓar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama zuciyarsa tana buɗe a wajen gyara masa idan aka yi masa gyara ko da shekara nawa yi yana bayar da fatawa idan yanzu ga hadisi ya zo masa to ya aje fatawarsa ya ɗauki hadisi kamar yadda Imam Malik yanzu ya aje tsohuwar fatawarsa ya ɗauki hadisi ya ba da fatawa a kanta. to haka kuma yake bada umarni ga ɗalibansa da kuma masoyansa da magoya bayansa a kone lungu a kone sako su rinka amfani da wannan dama idan sun daɗe suna ba da wata fatawa a can to daga baya kuma sai suka zo suka samu ga hadisi ya tabbata to su yi kokarin su ɗauki wannan hadisin sai aiki da shi waccan kuma fatawar sai su roƙi Allah subhanahu wata'ala ya yi musu kuma idan ma suka yi kokari dama eh, hadisi ya tabbata za mu cin masa cikin wannan mukaddima cewa idan mai kokari mai ijtihadi yi iya kokarin sa ya ba da fatawa bai san da hadisin ba sai daga baya ko da yake ganowa sai gano cewa ashe fatawarsa ta aikaro da hadisi amma shi kyawun wannan lokacin bai sa da hadisin ba kuma ya iya kokarin sa ya bada fatawa daidai amma bai samu damar bada hada daidai ba saboda bai sani ba amma yanzu sai ya gane to za a bashi lada guda biyu ne lada za a bashi lada ɗaya ne na cewa yayi kuskure ba sai a bashi lada ɗaya amma da yayi daidai da hadisi ya ijtihadi yayi daidai da hadisi to za a bashi lada guda biyu kamar yadda manzo Allah ya faɗa to yanzu kenan mu dauka Imam Malik wacce fatawar da ba ta farko da yake kashi karo da hadisi to an ba shi lada ɗaya amma yanzu da baya da ya zo ya basuwa ta biyu ba to kaga lada biyu za a ba shi to wannan haka ne ya kamata ga duka wani malami da duka wani ɗalibin ilimi mu kasance Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah jikan wa'annan jikan wa'annan banya manyan malamai musu rahama ya hada mu da mu da su gaba da aljanna firdausi a anan zamu tsayawa insha Allah darasin mu na uku zamu dora a inda muka aje abuwan da muka ranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wasu bihanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik